بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دعاء أولا درسينا دريد شفئين دترى نا darasinmu na almuwatta almuwafa ta imamu malik rahmatullahi alai yau 21 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya mun fara wannan shi ne zamanto darasi na biyu a cikin kitabul jihad muna babin farko babu targhibi fil jihad wato kwadai babin da yake da zai kawo hadisai da asaru da aka ruwaito daga magabata da maganganun kuma imamu malik akan kwaɗaitarwa akan yin jihadi domin allah za mu tashi hadisi na 999 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نعم ده 80 ده ترى ده نونس جر درتي حديثي نقري ترى ده 90 ده ترى آه،, اه اه اه درتي حديثي حديثي نقري ترى ده 90 ده ترى da 89 da tara eh da 89 da tara oh 90 da tara nace da 89 da tara eh 989 ahsantu na'am ce wa ne an abdullahi ibn abdurrahman ibn Ma'amar al-ansari kuma ya haya mai riwayar wannan littafi daga imamu malik ya ce ya zanta mun a wato malik ya zanta mun an abdullahi ibn abdurrahman ibn Ma'amar al-ansari ina ga ambatan malik din ya haka ya ce an abdullahi ibn abdurrahman na'am yana nufin malik din ne ba ya haya ne ya zanta daga abdullahi din ba saboda haka akwai za a kaddara akwai malik a nan wajen daga abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'amal al-ansari al-qadi a ɗaya daga cikin a amintattun malaman madina abu tiwala wanda ya jibinci alƙalanci a lokacin umar ibn abdulaziz ya fara tun khilafar suleiman ibn abdulmalik har zuwa lokacin umar ibn abdulaziz yana alƙalanci har umar radiyallahu anhu ya rasu ya bar shi akan alƙalanci عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار الهلالي مولى آه، ميمونة أنه قال يتي تيواشياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ألا أخبركم بخير الناس منزلا كسورة بنا باكو لابار آه وندي يكي آه آه نعم يتي بنا باكو لابار wanda yake shine fiyayyen mutane a matsayi ba rajulun akhidhun bi'inani farasihi mutumin da yake rike da ragamar dokin da linzamin dokinsa yujahidu fi sabilillah yana jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilan ba'da bana ba ku labarin wanda yake shine fiyayyen mutane a matsayi a daraja ba'da a bayan sa. rajulun mu'tazilun fi gunaimatin wato shine mutum wanda yake ya wato ya kaurace ya yi kaura yana cikin waɗansu 'yan awaki nasa yuqimus sala wato ya keɓanta kansa ya gudu daga gari ya keɓanta kansa a cikin waɗansu wato awaki nasa yuqimu sala yana tsai da sallah wa yu'ti zakka yana ba da zakka wa ya'budullah kuma yana bautar Allah la yushriku bihi shay'a baya yin tarayya da Allah da komai wannan hadisi kuma kamar yadda ya kawo shi a surar sa ne a ata ibn yasar ba sahabi bane saboda haka bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wannan hadisin an ruwaito shi daga hadisin ata ibn yasar daga ibn abbas saboda haka wasiƙar tsakanin atsa ibn yasar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi ibn abbas haka riwayar ta zo a cikin sunan tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi duk da yake a isnadin ta akwai ibn lahiya amma ba anan ne kadai wannan hadisin ya zo ba da riwayar ibn abbas ya zo a cikin sunan nasa'i da cikin sahih ibn eh, hibban da kuma a cikin musnad na al-imam ahmad ma kuma wannan hadisi ne wanda yake a ma'anarsa an ruwaito daga sauran hadisan sahabbai akwai hadisan abi huraira da daidai yake da wannan lafazi sai ma ƙari wanda ya zo wanda za mu ishara gare shi a riwayar abi huraira ga ma'anar wannan hadisin haka zalika ya zo a cikin riwayar abu sa'id al-khudri a cikin sahihain da ma'anarsa saboda haka hadisi ne wanda yake ma'anarsa sahihiya ce faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam bana ba ku labarin wanda ya fi kowa daraja ba ya fi mafi alherin mutane a daraja wannan malamai sun ce amun maksus an ce shi ne ya fi komai daraja ba ana nufin kan cewa alal itlaq ba ba babu kaidi ba an kayyade shi da hali na fitina yayin da musulmi suka zamanto a cikin halin fitina to wanda ya fi alheri shine wannan kuma shi kansa ɗin ko a wannan halin ne wanda ya fi alkhairin an ƙayyade shi da cewa yana daga ciki ne ba wai mm, shi ne alal islaq ba shi ya sa aka ce amun maksus domin kamar yadda alkazi iya da yake nunawa akwai wanda yake shi ne ya fi wannan daraja daga na sauran nusus da suka zo kamar wanda yake kamar wato malamai da suke tsaye a kan karantar da mutane addinin Allah suke dora su kan shari'a da sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke jagorancin suke kai su zuwa ga alheri haka zalika siddiqai a siddiqun wanda ake samun su a cikin al'umma duk su ma wato hadisai duk sun zo da suke nuna cewar su ne masu ɗaukakar daraja su ne suka fi kowa daraja saboda don haka ne kuma wannan ma'ana abin da sa aka yi mata wannan fassarar saboda ya zo a cikin riwayar imamun nasa'i na wannan hadisin inna min khairin nasi daga cikin fiyayyin mutane rajulan amila fi sabilillahi ala zahari farasihi mutumin da ya yi aiki a tafarkin Allah a kan wato gadon bayan dokinsa to nan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake rike da linzamin dokinsa a inan shine lijam lijam shine linzami kuma daga nan hausa suka samu linzami daga lijam ne ne mu ce linzami hmm. wato yana rike da a linzamin dokinsa ma'ana ko dai yana haye da shi yana kansa yana kai komo wajen yaƙi a tafarkin Allah ko kuma yana rike da linzamin jira yake kawai a kira shi ko kuma ya zo inda yake za a gabza a yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah sai kawai ya haukan dokin <clears throat> yana jihadi a tafarkin Allah to wannan ya nuna an ƙayyade cewa wannan halin fitina ne wato lokaci zai zo da za a zamanto ana cikin halin fitina fitina ta wato ana ta rigingimu akan mulki ana ta rigima akan mulki to wanda ya kaurace ma wa'annan fitintinin na fitinan neman mulki ya mai da kansa kawai ƙoƙarinsa shine jihadi da za a tsare al'ummar musulmi da za a kare addinin musulunci da ƙarfi to wannan shine yafi a wajen Allah yana daga cikin waɗanda suka fi kowa saboda ya kaurace ma fitina kuma ya mai da kansa akan taimakon addinin Allah to wannan amma an kayyade shi kamar yadda ya zo a hadisin abi sa'idin al-khudri da cewar wato <clears throat> a wato yana mumini domin kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim an ce abu sa'id ya ce ƙila ya rasulallah ayyun fi afdal an ce ya rasulallah wanne ne cikin mutane ya fi falala sai ce mu'minun mujahidun fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi mumini da yake mujahidi yake jihadi a tafarkin Allah da dukiyarsa da kansa da kuma dukiyarsa kun ga sai aka ce mumini domin ishara ga cewar wato <clears throat> domin ishara ga cewar ya tsaya da abin da ya ayyana a kansa na wato farlan aininsa ya kiyaye ayyukan addini ya kiyaye farlan aininsa yana halin mumini ba kawai jihadin ne kawai ya sanya shi ba to kun ga a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke ganin kan cewar a duk abin da suke yi na barna inda ai jihadi suke yi ai shi kenan sai ka ga suna shan wiwi suna shan kwaya amma duk cewa suke jihadi suke duk cewa suke jihadi suke to me shan wiwi da kwaya ina imani ina mumini ina mumini ana to saboda haka shi yasa wannan riwaya ta tabbatar ta ce mumini wato wanda ya sifantu da sifofin imani wanda daga cikin sifofin imanin akwai jihadi amma wanda bai sifantu da sifofin imani ba ya zaɓi jihadin kawai saboda wata bukata ta san ransa saboda ta bukata ta san ransa a cikin addinin ma akwai abin da zai zaba to kaga wannan ya zama to afatuminuna bi ba'dul kitabi wa takfuruna bi ba'd kun yadda da sashen littafi kun kuma inkarin wani to saboda haka wannan riwayar ta fassara abin da ake nufi wato mutum ya tsayar da ayyukan imani sannan kuma kullun a shirye yake a cikin jihadi a tafarkin Allah sannan abin da ya sa ya samu wannan martabar saboda amfaninsa ba zai amfaninsa ya ƙetare shi ya kai ya zuwa ga wani amfanin jihadi amfani ne mai kaiwa ya zuwa ga waɗansu domin da jihadi ne za a tsare al'ummar musulmi daga waɗanda suke so su zo su raba su da addininsu ko su karkashe su saboda haka ka kagai masu jihadi sun ba da kariya ga al'ummar musulmi kan su ci gaba da yin addininsu kuma da jihadi ne waɗanda suka tsaya kan su hana ma musulunci yaɗuwa da kuma a rinka yaɗa shi ana kira ya zuwa ga a shige shi za a kawar da ƙarfinsu za a kuma samu rinjaye a kansu sai da jihadi za a samu rinjaye a kansu to duk wannan amfani ne wanda yake yake wato yake ƙetare wanda ya yi ya zuwa ga sauran mutane hmm. wato kamar yada ilimi ne shi ma ya da ilimi kaga sa yana kaiwa ga waɗansu domin waɗansu da ya haɗa ilimin za su san addini su bauta ma Allah to jihadi shi ma haka yake da jihadi ne waɗansu za su shigo addini da jihadi ne za a kawar da waɗanda suka hana addini ruwansa ya gudu wato ruwansa ya gudana za a kawar da su ya zama to addini ya ci gaba da yaduwa mutane suna ta shigansa suna ta yin sa tare a cikin aminci to wannan shine falalar jihadi shi yasa malamai suke cewa a cikin ka'ida wato annaf'ul muta'addi afdalu min an min nafil qasir amfani wanda yake ketar wanda yake kai zuwa ga wani ya fi bisa amfanin da yake tsayawa akan mutum shi yasa ko sadaka ce zakai ko ciyarwa ce zakai ciyarwar da kai wanda amfanin sadakar yake ketarewa ya zuwa ga wanda ka baki sadakar ya ta haɓaka ya ta yaduwa ya fi bisa wanda yake za sadakar ta tsaya a kansa yanzu ka sadakar abinci tana da kyau amma haka an kai sadakar abinci shikenan wanda ya ci abincin sadaka ta riga ta kare amma idan maimakon wannan sadakar abincin alal misali sai ka je ka je ka haƙa rijiya kowa idan ya sha ruwan kaga sadakar tana nan ba kawai sadakar ranar juma'a ba ce ranar juma'a ka ciyar da mutane abinci kudin da ka ciyar da su abinci zai iya sa ka haƙa rijiya sai maimakon haka sai ka je ka haƙa rijiya to kaga wannan wanda ya sadaka ranar juma'a yana da ladan ta tsaya a ranar juma'a amma wanda ya haƙa rijiya sa ya ƙetare waɗanda suka sha ranar juma'ar har ya zuwa ga wanda za su yi ta sha lokaci mai sau to shine nan malamai suke faɗan ka'idar annaf'ul muta'addi afdalu min annaf'il qasir kuma akan haka ne aka fifita wato sadakar da aka yi domin yada ilimi saboda amfaninta tafiya yake yi tafiya yake yana ta yaduwa ba zai tsaya a kan wato wanda ya yi ta kawai ba to sannan kuma ya ambaci na biyu ya ce bana ba ku labarin wanda yake mafi alherin mutane a matsayi bayansa ba shi ne ya ce mutumin da ya kaurace ya ƙaurace ma wato al'umma ya keɓance kansa a cikin gunaima a cikin awaki to ambatan awaki din nan ishara ne ga falalarsu saboda kiwon awaki da kiwon tumaki yana kawo sakina ga masu yin wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce as-sakina nutsuwa da kuma warriqa da tausayi yana cikin mutanen Yaman ahlul ghanam masu kiwon awaki tsananin ɗabi'a da kaushin ɗabi'a kuwa yana cikin ahalul mashirin 'yan najid masu kiwon raƙuma wanda ya nuna cewa mutane suna tafirantuwa da dabbobin da suke tare da su koyaushe taƙama kuma da alfahari da fariya tana cikin masu kiwon dawaki hmm. alkhuyaila tana cikin masu kiwon doki yasa za ka samu a babu wanda wato suke kullum maganarsu a kan sha'anin takama da mazhari da kwalliya da irin yadda mutum ya bayyana irin masu sha'anin harkar dawaki annabu sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya to kun ga hikimar da ya yasa yace fi gunaima yayin da mutum ya kaurace ya kaurace ɗin tare da shi akwai yan awaki saboda awaki za su sa masa sakina da nutsuwa sakina ita ce take sa imani ya karu da kuma tausayi taushin zuciya haka ana son zuciya ta zamanto mai taushi ba zuciya ta zamanto mai kaushi mai zafi ba saboda wannan shine zai sa wato mutum ya rinka a san ibada kuma yana ganin girman Allah yana tasirantuwa da ayoyin Allah to mutumin da ya ƙaurace a cikin awaki da yake kiwonsu yana yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana bautar Allah baya tarayya da shi da komai a wata riwayar ya ƙara wa ya kufu sharrahu alanna yana kame kansa sharrinsa daga mutane A afwan a riwaya wa ya da'un nasa min sharrihi yana barin wato yana barin mutane daga sharrinsa wato shi ba shi ne yake ganin kan cewa in ya zauna ga wannan wato akwai latifa a cikin wannan kusa akwai wanda zai ƙaurace in ya ƙaurace ma mutane yana ganin mutane duk sun halaka shi shi ne kawai ya tsira to kaga wannan ya ƙaurace da cuta a zuciyarsa da ujubu domin yana ganin shi ne kaɗai tsarkakakke sauran mutane duk sun halaka amma shi ko wannan yadda riwayar abu sa'id ta ƙara da wannan ya ce wa ya da'un nasa min sharrinsu yana barin mutane daga sharrinsa wato cewa yadda al'umma ta ɓaci in na ci gaba da zama watakila ni ma zan ƙara ba da gudunmawa wajen ɓarnar nan da ake bari in kauce saboda sharrin da ke tare da ni mutane su aminta daga gare ni kaga baya mugusta mu mutane zato kansa yake mugusta mu zato kansa yake mugusta mu zato to kuma haka ake duk randa da mutum yake yadda da kansa to ya fada cikin ya fada cikin rigima yayin da duk mutum yake ganin kansa yake tsarkake kansa yake aminta da kansa yake ganin kan cewa shi tas yake to a lokacin ne yake cikin halaka amma mutum kullun ya rinka ganin aibin kansa yana ganin kan cewar shi wato abin zargi ne shi ba tsarkakakke ba ne shi idan ba Allah ya rike shi da rahamarsa ba ya halaka to wannan shi ne wanda yake zai shi ya sa Allah ta'ala ce fala an fusaku kada ku tsarkake kanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin wanda yafi tsoron Allah to shi yasa wanda ya keta akwai wanda zai kaurace amma ya kaurace tare da nafsunsa ya kaurace amma nafsu na tare da shi to haka wannan bai ƙaurace ba ko ya kaurace amma nafsu sharrinsa sharrin na tare da shi saboda haka ya je ya haɗu ne da sharri ya ƙulla abota da shi amma wanda ya ƙaurace ba mutane kuma yake ganin yake mugusta zato ga kansa baya tsarkake kansa yana ganin cewa shi sharri ne ne ke tare da shi bari ya bar mutane daga sharrinsa kada ya kai ya zuwa gare su to wannan shi ne wanda yake hakikatan yake kauracewa yake gudu daga dukkan sharri ya koma ya zuwa ga Allah to wannan hadisin ya nuna falalar uzla abinda ake ce ma al'uzla wato shi ne kaurace ma al'umma to amma shi wannan ba a kowane hali ba ne, a halin fitina ne wa illa abin da yake mafi alkhairi shine mutum ya zauna kamar yadda ya zo a cikin hadisan abi huraira a kan cewa wani mutum marar bi ya wuce da ya wuce ta wato wani gefen dutse gangaren dutse sai fihi ainun azba akwai wato idaniyar ruwa mai daɗi yana bulbulowa a ajabahu da ya ƙayatar da shi wajen faƙal lau'i ta zaltu ina ma dai kawai na keɓance na bar zaman gani in dawo nan in zauna sun masta a zanen nabiya sallallahu alaihi wasallam sannan ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi izini ya ƙaurace ya je ya zauna a wajen faƙala sai ya ce la fa'al kada ka yi فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين آما دومن دينكو يتأيى أتكين تفركين الله يابدس صلى أجدنسا شكرا سبعين آه، كما هكا نما آه، آه، حديث ترمذي ديكي توا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر, ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس wala yasbiru ala azahum wato mumini wanda yake wato cakuda da mutane kuma yake haƙuri da cutar da cutar za su yi masa ya fi girman lada bisa muminin da baya cakuduwa da mutane kuma baya haƙuri da cutar da za su yi masa wato mutum ya zauna a cikin mutane kuma ya istiqama ya fi girman lada bisa mutumin da ya ƙaurace sai dai yayin da mutum kowa ya san kansa idan mutum ya san cewar wato yawan shiga cikin jama'a zai sanya shi wato zai sanya shi ta yin ayyukan sabo to kauracewa shi ne ya fi domin daga cikin fa'idar kauracewar shi ne mutum zai kubuta daga irin aibin da yake sayan an cakudu da waɗansu ne za a kamar giba da annamimanci a wancan zamanin kenan kuka yanzu wannan zamanin ma sai mutum ya kaurace tare da shaidanin nasa tare da shi ko ga waya nan in ya kaurace ya ƙaurace da whatsapp da facebook hmm, da instagram da sauran abubuwan haɗu bai kaurace ba bai kaurace ba tsundun yake a cikin fitina hmm. saboda haka wannan a sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan hali na zamani wanda yake zai zo na lokacin yaduwar fitina a cikin al'umma ana ta rigingimu ana ta fitintunu to mutum ya kaurace kamar yadda sahabbai waɗansu suka yi lokacin da yaƙoƙin fitina suka faru tun da aka fara yaƙi a tsakanin al'ummomin musulmi tsakanin mutanen iraq a ƙarƙashin saidina ali da mutanen sham a ƙarƙashin saidina muawiya duk sahabbai ne eh, da muminai da tabi'ai masu falala amma fitina ta zo aka yi ta yaƙi wanda yake na fitina to akwai daga cikin sahabbai wanda suka ƙaurace su san ba su shiga ba ba sa nan ba sa shan kamar muhammad ibn maslama ya ce annabu sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya cewa idan ya ga saɓani ya kai ga mutane sun ɗauki makami suna yaƙi to ya karya takobinsa ya zamansa a gida hmm. shi kuma muhammad ibn maslama ɗinnan ba wai matsoraci ba ne jarumi ne Shi ne ya kashe ka'ab ibn al-ashraf makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su sa'ad ibn abi waqas shi ma duk bai shiga ba kamar su abdullahi ibn umar da da yawa daga cikin sahabbai wanda suka zauna a madina to saboda haka wannan hadisin yana faɗan ya gaya mana falalar jihadi falalar jihadi ita ce daraja ta farko saboda amfaninta yana kaiwa ya zuwa ga waɗansu to amma wannan duk ana maganar jihadin da ya cika sharaɗin jihadi ba kawai a ɗauki bindiga kawai a rinka kashe-kashe ba gaira ba dalili ba don ganin kan cewa wannan sunan jihadi sai in ya zama to jihadi ne fi sabilillah wani cika sharaɗai kamar yadda aka ajiye su a cikin alkitabu wasu sunna na'am عن بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد عبادة بن الصالح عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلم والطاعة باليسر والعسر والمنشأ والمخرج وأن لا نبادع وأن لا نبادع أمرأنا وأن نقول أو نقول من لا نخاف بالله يوم لا نعم يتي وحدثني عن مالك كما يحيى يزنت من حديثي عن مالك عن يحيى بن سعيد دق يحيى بن سعيد الأنصاري قال يتي أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت يتي عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت يا يا وتناكر انت حديثي أقبنسا عن أبيه دق بابنسا شيني الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن جده دق كاكنسا شيني عبادة بن الصامت قال يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من يما منزل الله صلى الله عليه وسلم مبايعة وتمو مسا على السمع والطاعة أكن سورار أكن جن أمرني da kuma yin da'a wato akan jin umarninsa da kuma yin da'a a gare shi a fil yusri wal usr a lokacin sauki wato lokacin wadata wal usri da kuma a lokacin tsanani lokacin talauci wal a lokacin nishadi wato lokacin da bamu wani kasala muna da nishadin yin ɗa'a walmakrahi da lokacin da muke ƙi lokacin kasala da nauyin jiki wa Allah nunazi al'amra ahla kuma kada mu jayayyar al'amarin shugabanci ga waɗanda suke ya da wato su ne mazowansa wanda aka ba su shugabanci wa an naqula aw kuma mu faɗa ko kuma mu tsaya bil tsayuwa da gaskiya haithu ma kunna inda duk muke la khafu fillahi law la'im ba ma jin tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah Ubada ta bin Sami ɗaya daga cikin annuqaba su su goma sha biyu daga cikin al'ansar wanda suka yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam mubaya'a lailatul aqaba ta farko shekara biyu kafin hijira mutanen Madina da suka je suka yi ma Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a kan cewar za su kare shi daga yadda suke kare dukiyoyinsu da matansu da 'ya'yansu da kawukansu idan dai ya zo madina kuma da cewar idan har su mai suke nema suka ce ba sa neman komai sai aljanna ba duniya kasan akwai waɗansu wanda da suka ce za su ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam mafaka sai suka ce to mu kuma menene namu menene sharaɗin namu ya ce me kuke so menene ku kuke so suka ce ka rubuta mana wasiya cewa bayan ka mu ne za mu zamanto sarakuna mu za mu jibinci wannan al'amari sai ce a'a ƙasa ta Allah ce yana ba mu wanda ya so amma haka su ansar da suka ce menene namu sai ce aljanna sai suka karba Abin da suke nema ba a nan duniyar ba ne to kun ga islas to ubba da bin sami yana cikinsu shekarar farko su su goma sha biyu shekara ta biyu su su saba'in da yan kai har da mata duk yana ciki eh, daga cikin mutanen madina alhazraji daga yan alhazraji an ce dogo ne dogo ne sosai mai jiki kuma yana daga cikin wanda suka haddace alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin khilafancin sayyidina Umar ya koma Syria a can ya karasa rayuwarsa ya rasu an ce a baitul maqdis ya rasu an ce waɗansu kuma sun ce a ramla a garin ramla amma dai a sham ya rasu radiyallahu anhu to shine ce mun yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya da yake nufi wannan bai'atul aqaba bai'atul aqaba a sam'i ma'anarsa wato mu ji umarni ma'ana za mu shiga ƙarƙashin. wato za mu shiga ƙarƙashin ɗa'a ga Allah da manzansa da majibinta al'amura shi ne assam ɗa'a kuma in mun ji umarnin za mu bi wato ba za mu ƙi ɗa'a ba za mu rashin biyayya ba to amma wannan ba ala itilafihi ba an ƙayyade shi da kan cewa fil ma'aru sai idan ya zamanto ba saɓan Allah ba ne idan aka umarce ka da abin da yake saɓan Allah ne to fahina idan la sam'a wala ta'a babu jin umarnin babu kuma da'a gare shi saboda bin Allah ya fi kowa wannan kowa ne ne kuwa wanda yake kanka in ya umarce ka da sabon Allah ba za ka bi shi ba ba za ka bi shi ba ko iyaye ko shugabanni ko ma wane ne wanda yake kanka in ya umarce ka da da sabanin da'ar Allah babu biyayya a gare shi fil yusri wal al yusr abinda ake nufi shine halin sauki wadata da yalwar arziki wanda a lokacin da'ar tana da sauki amma a lokacin tsanani da'ar tana da wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai su da'ar hatta wannan lokacin hmm? asan lokacin tsanani lokacin mai rashin da'a ya fi yawa shi yasa idan lokacin wahala ya zo a lokacin ake tunzura mutane su bore ga shugabanni a lokacin ake tunzura mutane su bore ga shugabanni amma yayin da aka samu ake wadaka cikin ni'ima cikin dukiya in ma ka ce wa mutane a fito a yi bore ba wanda zai saurare ka ya ce kai ne ba ka da aikin yi mu muna da aikin yi yaushe za mu tsaya mace za mu bore amma yayin da ya zama to kanta ana cikin wahala mutane ba su da aikin yi to abinda kawai zai hana bore shine wato imani tarbiya ta imani a rinka gaya wa mutane irin waɗannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abinda wato wai irin waɗannan hadisan shine yan shi'a suke cewa wai banu umayya sarakunan banu umayya su ne suka kirkiro su suka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su sa mutane fita ta biyayya gare su kada ai musu tawaye saboda haka duk hadisan ƙarya ne kuma gashi wanda ya ruwaito wannan hadisin ubadatu bin samit ubadatu bin samit ba sa shiri da sayyidina muawiya saboda haka taya za a ce su muawiya ne suka kirkiro shi da shi ubadatu bin samit har sai da umar ya ce masa la ibrata lahu alayka yace ka zaun sun yi sabani da muawiya radiyallahu anhu sai muawiya ya turo ku yana yana kai kuka wajen sayyidina umar cewa ga ubadatu bin samit yana saba mu sai na umar da ya nemi bayani daga ubadatu bin samit sai na ubadatu ya tura ma umar ya ce idan kana so na bar kasar sham zan bar kasar sham dawo madina sai ce ina babu alheri a kasar da yake baka ciki ya ce zauna a sham inda kake mu'awiyar ba shi da iko a kanka saboda haka mu'awiyar sarkin amiru wato sarkin mutanen sham ne ban daga ubadatu bin sami yace la ibrata lahu alayka to sannan za a ce ya kirkiro hadisi da zai muawiya ya fashi kirkiro masa hadisi kaga ni ba su da basira mm. in suka tashi kuma yawanci saboda jahilcinsu da rashin sanin tarihin sahabbai mm. ma wannan hakikatan kuma duk wanda ya san ai ya san irin hikimomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan magana ce daga daga cikin mishkatun nubuwa saboda rashin da'a rashin da'a abin da zai ike kawowa na taɓarɓarewar al'amari ya fi ɓarna bisa wato rashin da'a da abin da ke kawowa na taɓarɓarewar al'amari ɓarnarsa ta fi tsanani bisa ɓarnar wato wahalar da da zalunci da shugabanni suke yi ai hakuri akan zalunci idan shugabanni suna zalunci kace kai ba za ka yadda ba sai ka yi fito na fito da su to wannan fito na fitan abinda zai haifar abinda zai haifar barnarsa ta fi barnar wahalar da ake sha a lokacin da suke zalunci mu dai ai ganau ne ko ba jiyau ba akan abin da ya faru mun ga libya libya duk ɗan libya yana da gida duk ɗan libya yana da gida mallakar kansa ba gidan haya ba ina ta gidan haya wanda kullum suke addu'a Allah ya mallaka mana gida to a libya babu zancen gidan haya kowa yana da gida bayan kowa yana da gida duk wanda yake mara aiki yana da albashi babu zancen kudin kati a asibiti babu zancen bil din nefa babu zancen kudin ruwan reka za a zo a yanke maka ruwa kana wajen aiki kana kasuwa hankalinka a tashi masu yankan wuta masu yankan ruwa sun zo babu wannan asibiti babu zancen kudin magani babu kudin kati ma balantana kudin magani amma haka lokaci daya aka zo aka ce yanci yanci yanci yanci sai an yi mulki na yanci babu mulukiya sai an yi zaɓe sai an yi demokradiyya suka fito suka kama zanga-zanga da tada hankali aka zo aka kashe gaddafi kamar kare yanzu ga ƙasar nan mu kanmu yanzu musibar da muke fama da ita saboda daga can ne makaman da gaddafi ya tara duk afirka babu su aka fasa su yanzu shine makaman nan suka fantsama a hannun mutane sun fantsama a hannun mutane ko maganin su ba shine wai kowa kuma mutanen gari kowa shi ma ya samu bindigar sa ba shikenan sai mu zamanto sai mu zamanto Colombia duk wannan har yanzu muna gani Libya ba zauna lafiya ba haka Iraq lokacin Saddam Saddam ana cewa zalunci ha'inci akai tukutuku aka zo aka gayyato kawancen america da mutanenta suka zo suka kawar da saddam ita kanta kasar ta gagara gare ta zama ita kanta amerikan ba suka gagara zama a cikin iraq da sojojin nasu aka rinka kai ɗaruruwansu da cutar taɓin hankali hankalin ya jirkice hankalin ya buga irin masifar da amerika suka gani a iraq ba kaɗan ba ce saboda ne saboda kawai sun zo sun ce a kwace al'amari daga mazowansa kar a yi ɗa'a saboda zalunci da sauransu saboda haka haƙuri akan halin haƙuri akan halin da ake ciki har Allah ya kawo ya kawar da shi shi shine yafi bisa a ce za a yi bore a ƙiyin a ƙiyar da shugabanni a yi musu bore a kwace mulkin daga hannunsu ballantana ma mu kuma mu Allah ya kawo mu zamani wanda shi kansa mulkin aka yi shi na kama kama ne ba irin wanda suke idan suka hau mulki shi shikenan sai idan ajali ya zo ba kamar yadda yake a lokacin mulukiya kuma kamar yadda yake a kasashen larabawan khalid irin su saudiya da su kuwait da sauransu mu duk bayan shekara hudu za a iya canza mulki saboda haka idan ma kake kana ganin wanda yake maka mulki abin da yake yi shine ya kawo tsananin ba ka yadda da siyasarsa ba to shikenan ka tsaya ka yi haƙuri in lokacin canzawa ya zo kai bakin ƙoƙarinka tare da waɗanda za ka yi amfani da basirarka da ƙarfinka da iyawarka kar a zaɓe shi kar a zaɓe wanda yake goyon bayansa ko wanda zai irin nasa mulkin ko ɗan jam'iyyarsa a zuwa a zaɓi ɗan wata jam'iyya to amma saboda yayin da duk aka tada zaune tsaye akwai waɗanda suke waɗansu a ɓoye da suke cin gajiyar abu suna nan masu cin gajiyar abu ne kuma su waɗannan su ne wanda idan abin ya idan abin ya ɓaci tsallakewa za su yi da su da 'ya'yansu dama can suna dama can 'ya'yansu ba sa barin su haihu a nan ba sa barin su haihu a najeriya in sun tashi haihuwa ingila suke tafiya ko a ai musu fasfot na to da ka suna da fasfot ɗin ƙasar waje daga zarar ta turnike a nigeria sai ta tattare nasu su zai tsallake su je can su zauna dama suna da visa watakila ma suna da fasfot ɗin wata ƙasa ko ba su da fasfot ɗin su da matansu duk suna da shi su tsallake su kyale mutane su kashe kansu su suka zuga kuma mutane ɗin a tunzura mutane tun ana bin shugabannin ana yi musu bore ana karkashe su in aka gama da su idan suka tsallake aka rasa wanda za a bi to sai a samu duk wani mai kyakkyawar mota duk wani mai kyakkyawar riga duk wani mai kyakkyawan gida shi kuma za a farma idan su ma aka rasa su ko aka gama da su shi shikenan kuma sai a dawo a ta kashe juna yara a mayar da su mayaka a danka bindiga a hannunsu yunwa ta zo kaga mutane haccin mutane a za kai duk an yi wannan fa a wannan duniyar da muke ciki cikin wannan karnin ba labari ba ne wanda an yi a rwanda an yi a burundi an yi a afghanistan ƙasashe da yawa gasar duk an yi wannan abubuwa saboda haka wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace mubaya'a ya dauka wato mubaya'a ta fi umarni karfi saboda a cikin addinin din larabawa idan ka je kai ma mutum bai'a ka sa hannunka karkashin hannunsa to ba yadda za a ka saba masa ku duba abdullahi bin amr bin al-az yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewar zai rinka azumi har ya tike zuwa ga azumin annabi dawud ya yi yau ya sha gobe da ya tsufa ya zama to ba zai iya ba sai ya tsaya sai ya ɗauki ranaku masu tsawo masu yawa yana azumin kullum sannan ya ɗauki waɗansu ranaku kuma ya ta hutawa amma da ya ce ba zai bar abin da ya bar annabi sallallahu alaihi ya bar shi akai ba duk wahalar gashi ba dole bane amma saboda yayi mu baya to larabawa haka suke suna da wannan riko na alkawarin shi yasa yafi kawai yin mubaya yafi kawai ai maka umarni to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan mubaya akan wannan wato wani tarnaki ne da za a daura mutum to akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin wannan shine unwanin zaman lafiya shine abin da zai kawo zaman lafiya ga al'umma da rashin tada zaune tsaye babu wani abu da za a iya ginawa a gina kasa in ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba sai da biyayya ga shugabanci sai an bi shugaba to sai ya ce kuma wa almanshafi wal makra almanshar cikin lokacin nishadi wal makra cikin lokacin kasala ba za mu iya ba kai wannan an matsa to duk a cikin wannan halin ai biyayya da kuma ya ce kada mu kwace al'amari daga mazowansa a cikin wannan waɗansu sun ce ma'anarsa wato ya ce wannan mubaya a ce ga 'yan ansar ishara ga cewa al'amarin shugabancin al'ummar musulmi a hannun ƙuraishi yake to su sa kada su ce sai an ba su mulki sun kwace daga hannun ƙuraishi kada su haka wannan fassara ta waɗansu kenan ta wannan hadisin da sun ce wannan mu baya a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wato mutanen Madina al'ansar saboda haka yana nufin ya yi musu ishara da cewar al'amarin a quraish yake kada su ce za su yi jayayya su kwace mulki su ce sai an ba su mulki to amma wannan a ma'anar tana da rauni saboda a lokacin annabi sallallahu bai ce al'amari a hannun quraish yake ba saboda haka fassara ta biyu ta wannan hadisin shine wannan hadisi ne a da ya game dukkan al'umma cewa al'umma idan al'amari na shugabanci ya tabbata a hannun wani shugaba to kada ku fito na fito ku jayayya ku ce za ku kwace shugabanci daga hannunsa to a nan shi ne waɗansu mutane suka ce suwa ne ne majibinta al'amari aka ce majibinta al'amari su ne wanda suke mulki da adalci amma wanda suke mulki da zalunci su ba su shiga cikin wannan al'amarin ba saboda allah ta'ala ya ce la yanalu ahadin zalimi alkawari na azzalumai ba sa ce wato ba zai samu azzalumai ba saboda haka wanda suke duk wanda yake mulki da zalunci to shi ba ahali bane kan a dangana al'amari ya zuwa gare shi saboda haka wato kenan babu laifi idan aka ce za a kwace mulki daga hannunsa idan azzalimi ne wannan shine ra'ayin mu'tazilawa da hawarijawa da suke cewa wajibi ne idan shugaba yana zalunci baya adalci a ɗauki takobi a yaƙe shi amma jamhurin ahalus sunna malamai waɗanda suke tun daga sahabbai har ya zuwa ga manya-manyan tabi'ai da kuma manya-manyan malaman ƙasashen musulmi irin su malik su abu hanifa su shafi'i su ahmad su allai su sufyanu sauri su auza'i da sauransu shine akan cewar ko da azzalimai ne a yi haƙuri kada a yi fito na fito da su kada a yi fito na fito da su saboda maslahar yin haƙuri a kan zalincinsu ta fi wato ɓarnar da za ta biyo baya idan aka ce za a yi musu tawaye kuma dalilin da ya sa kenan wato ba a yi malamai ba sa goyon bayan a ce a yi bore ga masu mulki a cikin tarihin musulunci haka ibn abdulbar ya kawo wannan magana a sharhin wannan hadisi a cikin al'istitkar ɗinsa ya ce abinda yake ne zaɓi shugaba ya zamanto ma'adali masani mai ihsani mai ƙarfi wajen tsayuwa da abin da yake lizimtarsa na shugabanci idan bai zamanto haka ba in ba a samu shugaba da wannan sifa ba in ba a samu shugaba da waɗannan sifofi ba to fasabru ala ta'atil imamil ja'ir aula min al khuruj alayhi to yin hakuri akan shugaba azzalimi shine yafi bisa a ce za a yi masa tawaye li'anna fi munaza'atihi wal khuruj alayhi istibdal al saboda in aka ce za a yi tawaye ai fito na fito wajen a ce za a kwace mulki ai masa tawaye to akwai za a musanya halin aminci da halin a mayar da shi halin tsoro wa iraqati dima a zubar da jini wan tilaqa aidi dahama a saki hannun wato waɗanda suke mabarnata a bayan ƙasa a saki hannun mabarnata shine mob action mob action wato babu hadari irin mob an san mob aiko mob wato taro wanda yake na mutane sun fusata sun fito kan titi babu wani shugaba a cikinsu babu wani shugaba a cikinsu so da aka idan aka fito in wannan ya ce kai duk mai mota a kona motarsa haka za a yi babu wani shugaba a ciki sun haɗu wannan shine anaki eh eh shine adda shine addahama mob action to wannan baya faruwa in akwai shugaba wa tabyitil gharati alal muslimin da kuma wannan shine zai buɗe kofar a rinka kai hari akan musulmi wanda suke dama suna jira ne suna dako su ga kuna kun so cin kanku to shikenan kuma sai su zo su kawo muku makamai don su tarwatsa ku kowa ya ɗebi nasa kamfaninnukan makamai sun samu kasuwa suna dama su masu sai da makamai ba su da kasuwa ana zaman lafiya kasuwarsu ana tashin hankali to wa hadha a'zamu min as-sabri ala al waɗannan barnace barnace da aka ambata sun fi girma bisa zalincin zalimi to shine a Yarwaito daga sayyidina Umar yayin da aka yi ma Yazid ibn Muawiya mubaya'a yace in kana khair yace in kana khairun radina in ya zamanto alheri wato shi Yazid sai mu yarda mu amince wa in kana bala'un in kuma abin ya zamanto bala'i ne sabarna sai mu haƙuri kun gani haka waɗannan su ibnu umar su ne ƙadatu su ne jagorori da suka tsare ma al'umma addininta ya ambaci asar da dama daga a cikin at to sannan kuma yace wa an naqula aw naquma bil haqqi haythu mu tsaya ko kuma mu faɗi gaskiya inda duk muke la nakhafu fillahi lau matala'in kada mu tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah wannan shine dalilin kawo hadisin anan domin ya nuna faɗar gaskiya ita ma jihadi ce in kuka kula ai babu wani abu da ya magana jihadi a wannan hadisin ko babu wani abu na yaƙi na ɗaukan kan sakali babu ma ambatan kalmar jihadi to abin da yake da alaƙa da wannan babin shine wannan wato mu faɗi gaskiya ko kuma mu tsaya da gaskiya kada mu ji tsoron zargin mai zargi akan wannan akan sha'anin Allah to dan ya nuna cewa faɗar gaskiya ita ma jihadi ce ba sai ka ɗauki kan sakali ka yi yaƙi za ka yi jihadi ba domin inkarin munkari ana yin sa da hannu inda iko in ba da iko ana yin sa da harshe to mutum ya tsaya ya faɗi gaskiya shine a wata riwayar ta wannan hadisin shine wa an وأن وتقول ta تقول ألسنتنا ألسنتنا بالعدل har sammu su rinka maganar yin adalci to kaga in aka ce a yi haƙuri bayan ana nufin cewa a yarda da abin da yake faruwa na zalincin shugabanni ba ko rashin adalcinsu a'a ai musu inkari amma bilkawun shi ma kuma idan faɗar zai zamanto maslahat ya fi barnar akwai fadar wanda take za ta harzuka mutane ne akwai fadar wanda kamar cewa take ku fita ku yi bore ita ce fadar to ba irin wannan fadar ba ko ka faɗi gaskiyar to kuma ka tabbatar ka yi ma maganganun ka linzami cewa baka sakar ma mutane yadda za su tafi su je su ɗauki doka a hannunsu su ce za su yi tawaye ba kuma shi ma idan za ka faɗi gaskiyar a inda zai yi shugabanni su ji ka ya fi bisa ka zo ka ce za ka gaya ma mutane za ka yi ma shugabannin magana a gaban mutane domin wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga harzuka su su yi bore idan akwai irin wannan musamman a lokaci wanda yake an yi ta ziga mutane ana ta maganganu masu zafi ana ta harzuka mutane ana ta tunzura su to wanda zai zo shi ma a wannan lokacin ya ce zai ƙara muryarsa to ya zamanto kamar wanda yake a cikin fitina yana kai komo a cikinta ita ku lokacin fitina kai komo wato mutum ya zauna ya luzumci gida a mutum ya annab sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake zaune ya fi alheri bisa wanda yake a tsaye wanda yake a tsaye ya fi alheri bisa wanda yake tafiya wanda yake tafiya ya fi alheri bisa wanda yake kai komo a cikinta so rakayin da ake irin wannan sukuni in shine yafi to amma idan aka ga zalunci to kada a ji tsoron zargin mai zargi me tsoron zargin mai zargi kada a ji tsoron za a ce maka kaza ne za a sa maka wani suna duk wannan kada ya dame ka abinda kawai zai zama to mizaninka a faɗi gaskiya amma kawai idan cewar faɗar gaskiyar ba za ta kai ya zuwa ga wato barna wadda tafi barnar da ake ciki a lokacin ba na'am mu ƙarasa hadisi na karshe a wannan babin na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga zaid ibn aslam ya ce abu ubaidata ibn al-jarrah ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga sayyidina umar ibn al-khattab yana ambata masa taron mayaƙa masu yawa na rumawa da kuma yanda da yake jin tsoron wato wannan girman adadi nasu sai umar bin al-khattab ya rubuta masa wasiƙa ta amsa to bayan haka to ka sani cewa babu wani abu da zai sauka gabawa mumini min manzili shidda min manzili shidda na'am mahma yanzilu bi abdin mu'minin min manzilin shiddatun babu wani tsanani da zai sauka ga bawa mumini a wani matsayi wanda ya tsaya ba face Allah ya sanya yayewa bayansa kuma ka sani kuma lalle hakika sha'anin shine cewar wahala ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba kuma lalle Allah madaukaki yana faɗi a cikin littafinsa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri wa sabiru ku wato ku kere sauran mutane wajen yin haƙuri ku dawwama cikin jihadi ku ji tsoron Allah domin ku samu rabauta wato sai abu ubaida al'amir ibn al-jarrah shine kwamandan sayyidina umar da ya tura shi domin ya yaƙi wato sojojin rome wanda suke a syria kuma a hannunsa Allah ya bada nasara aka ci yakin wato aka karya a rundunar rumawa a siriya ya zamanto siriya in aka ce Syria ya hada Dimash da Palestine da Jordan ga baki daya suka zamanto karkashin mulkin musulunci a shekara ta goma sha takwas bayan hijira shekara shida bayan sayyidina Umar ya zama khalifa to lokacin farkon zonsa saboda ganin yawan rumawa kun san ita a kasar siriya ta kasance ƙarƙashin mulkin daular rumawa sun fi shekara 400 suna mulki a nan ƙasar syria hmm. sun fi shekara 400 suna mulki a nan ƙasar syria saboda haka da ɗaɗɗan waje ne nasu wanda suka zauna a wajen to abin da ya kawar da su zuwan musulunci to lokacin da aka tura da sai na umar ya tura abu ubaida da rundunonin musulmi don su yaƙe su don su yaƙi sham don su yaƙi rumawa shine ya rubuta masa wannan wasiƙa yana kai kukan irin tsoron da suke ji na yawansu to shi shine sayyidina umar ya tura masa wannan wasiƙa wadda take ta ƙarfafa gwiwa a ciki yake cewa babu wani tsanani da zai sauka ga mumini a wani matsayi da yake face Allah maɗaukakin sarki ya kawo yayewa saboda haka kada ka taba ɗauka tsanani yana dawwama tsanani ba zai dawwama ba dole sai Allah ya kawo mafita shi yasa ai Allah ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annan nasra ma'a sabr nasara tana tare da hakuri to kaga ba za ka yi hakuri ba ba za ka yi hakuri ba sai in ka san cewar bayan tsananin sauki zai zo to in ku kai hakurin to kana jiran saukin yayewar ya zo to kuma zai zo hmm. da kuma cewar wahala ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba yana ishara ga inna ma'al usri yusra fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra kun ga al'usur din ɗaya ne wato shi wannan wahalar ita ce akwai sauƙi tare da ita kuma dai wannan wahalar akwai wani sauƙin tare da ita tunda al-yusr sai aka maimaita shi na kira sau biyu shi ko al-usr shine dai na farkon aka sake maimaita shi amma shi wanda aka yi masa na kira ana cewa wato a tare da wahala akwai wani sauƙi tare da wahalar dai akwai wani sauƙi Sau da haka saukin da ke tare da saukin na farko ba ne saukin na biyu ba shi sa ce to wahala ɗaya ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba kun ga wannan dai yana daga cikin kyautata zato ga Allah abinda muke hudu ba kai yau yana da cikin kyautata zato ga Allah kasancewa wannan sunnar Allah ce wato sayyidina Umar ya tunatar da shi da sunnar Allah to sannan ya kare da wannan ayar Allah ya ce isbiru ku yi hakuri ya ku ne hmm? domin nasara ba ta zuwa sai da hakuri wasabiru ku kere wato ku fi sauran mutane wajen yin hakuri wato kada ya zamanto mutane sun fi ku hakuri kada ya zamanto maƙoyanku abokan gabanku su fi ku hakuri shi yasa Allah yake cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju idan kun kasance kuna jin radadi fa innahum alamuna, su ma suna jin raɗaɗin kamata ta alamuna kamar inda kuke jin radadi bambancin wa tarjuna minallahi ma la yarju amma ku kuna ƙauna kuna kauna a wajen Allah abinda su ba sa kaunarsa shine cewa Allah zai ba ku nasara ya hada muku kuma da shahada ko ya hada muku da lada a aljanna to kaga wannan ya nuna cewar kada ku yadda kafirai makiyanku abokan gabanku su fi ku haƙuri wanda duk ya fi ka haƙuri to ya fi to shine zai fi ka samun nasara saboda ita nasara tana tare da haƙuri ne saboda haka wanda ya fi ka haƙuri to shine zai fi samun nasara saboda haka kada ka shi yasa aka ce sabiru wato ku fi sauran mutane ku fi abokan gabanku wajen haƙuri wa rabitu ku dawwama a cikin jihadi shine ku dawwama a cikin shiri na tsare kanku na tsare ku na tsare al'umarku da ƙarfin kan sakali kuma ku ji tsoron Allah duk a cikin wannan ku sani cewa to shi jihadi sai da tsoron Allah ake yin sa ba yadda kaga dama ne za ka yi ba a sai da bin Allah ba kamar 'yan bindiga daɗi waɗanda suke wannan ba da sunan jihadi ba sa tsoron Allah duk iyakar da Allah ya sa sai su keta ta saboda su suna ganin ƙarfin AK-47 shine yake ba su nasara ba Allah ba hmm. la'allakum tuflihun don ku samu rabauta Allah ka bamu rabo سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين wannan ya ce Allah ya ƙara ma malam lafiya amin da imani amin da Allah malam mun ji ana cewa naci a cikin addu'a shine mutum ya maimaita addu'a sau uku wasu kuma suna cewa duk lokacin ijaba mutum ya jefa koda ɗaya ce don Allah ka fahimtar da mu a naci a cikin addu'a shine wato a rashin yankewa mutum ya ta yi mutum ya ta yi shine naci a cikin addu'a wato kada ya bar addu'a ya ce ai yayi yayi har yanzu ba bayani ba alama haske to wannan in yi haka ya yi gaggawa amma na ci a cikin addu'ar shi ne kada ka yi gaggawa kai ta yi maimaitawa sau uku kuma shi kuma wani abu ne daban wanda a wannan suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi addu'a yana maimaitawa sau uku da haka mutum ya maimaita sau uku din yayi in ma yi sau ɗaya yayi da akwai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yi su bai maimaita sau uku ba ko akwai addu'o'i da yawa wanda yi su bai maimaita sau uku ba kamar addu'o'in da ya na roƙon ruwa ya yi addu'ar bai maimaita sau uku ba saboda haka ba wai koyaushe ba ne sai an maimaita addu'a sau uku amma dai naci a cikin addu'a wato kamar da ke ci a wato al'ilhah wato shi ne dai naci ɗin da muke faɗa shi ne kai ta duk lokaci da ka gani duk lokacin ijaba kar ya wuce ka baka yi addu'ar ba duk lokacin da ake kwaɗayin amsa addu'a ka yi duk wani daga cikin naci a cikin addu'ar wallahu ta'ala a'alam na na da addu'o to akwai yan uwa da suka yi wasiya da mai musu addu'a muna yin roƙon Allah jalla wa'ala a wannan sa'a mai albarka ta a karshe ta ranar juma'a wadda annab sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara da cewa Allah yana karban addu'a a cikinta Allah ya karba addu'o'inmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗan uwanmu wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya basu lafiya akwai ɗan uwanmu wazirin ringin kaftin sagir muna roƙon Allah ya bashi lafiya akwai dan uwan ma Alhaji Aminu Baba Kusa muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma ya bashi lafiya da ambassador Muktar ga sha shi ma Allah ya bashi lafiya da akwai yar uwan akwai ya a gare mu wanda ita ma ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya dukkan waɗanda suke cikin larurar rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya yaye mana wannan annoba ta corona Allah ya dauke ta daga kasar mu ya dauke ta daga bayan kasa baki daya akwai gida gidado tahir shi ma ba shi da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya akwai wani daga cikin yan uwa wanda matarsa za ta yi tafiya ina roƙon addu'a Allah ya kai ta lafiya ya dawo da ita lafiya akwai kuma wanda ya yi <clears throat> ya sayi wani kaya yana neman addu'a Allah ya kawo shi lafiya Allah ya sa masa albarka amin Allah ya karba Allah ya tsare dukiyarsa Allah kuma ya sanya masa albarka a ciki waɗanda kuma suka rasu muna roƙon Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama akwai mahaifiyar marigayi Professor Abdulhamid Isa Dutse wadda ta rasu muka yi mata sallah a wannan masallaci muna roƙon Allah ya haska kabarinta Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya sa abinda ta yi na jinya ya zama to kafara a gare ta Allah muna roƙonka da ka karba addu'o'inmu da muke roƙonka Allah tashin hankalin da yake cikin wannan ƙasa Allah ka kawar da shi Allah ka ba da lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah waɗanda suka ɗauki makamai suna jefa razani a cikin zukatan mutane suna sace-sacen mutane da dukiyoyinsu suna roƙonka ya Allah ka ije mana sharrunsu Allah ka maganta mana sharrunsu Allah muna sanya ka a tsakaninmu da su kuma muna neman tsarinka daga sharrunsu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka kwace karfinsu ya Allah ka sanya su su zamanto tababbu a cikin abin da suke nufin yi ya rabbal alamin Allah ka yi jagoranci kyakkyawa ga shugabanninmu Allah ka canza halin wannan kasa tamu daga halin tsanani zuwa halin sauki daga halin tsanani zuwa halin wadata Allah abubuwan da suka kare na arziki na tattalin arzikin wannan kasa Allah ka tayar da shi Allah ka bude kofofin falalarka a gare mu Allah yan kasuwan mu Allah ka ba su nasara Allah ka inganta kasuwancinsu Allah wannan gari namu Allah ka bashi kariya Allah wannan gari namu Allah ka sanya albarka a cikinsa albarka arziki a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka tabbatar da shi Allah ka sanya albarkar noma a wannan ƙasa tamu ka sanya albarkar kasuwanci a wannan ƙasa tamu ka sanya albarkar sana'a a wannan ƙasa tamu ƴaƴanmu da karnanmu da suke jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka inganta ilimi a wannan ƙasa tamu Allah ka inganta ilimi a wannan ƙasa tamu Allah ka buɗe mana kofar kofofin falalarka Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah wanda suke cikin bashi Allah ka biya su Allah ka biya musu Allah waɗanda suke masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki maza da mata da suke neman aure Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu ka buɗa musu kofofin falalarka Allah ka san su Allah ka hada zukatansu Allah ka yassare al'amarin su سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين